الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البد والحذر فأحل وحرم وأباه وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه لبيب النمل في الليل إذا سراه يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ترى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Wa ba'adu وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da biyar ga watan shida shekara da goma sha bakwai, a wannan masallaci na Mus'ab bin Umayr a wannan gida na alhaji bello gwiwa a kuma wannan layi na samarot a cikin sakkwato wato garin sakkwato birnin shehu a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala kada allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu jiya mun tsaya wato a aya ta tara fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada da ta alaran ma zai kara maimaita har sai mu yi wasu bayani sannan sai mu dora daga nan sai mu ci gaba kar masallahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fi qulubihim maradun عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله ينا a أكم منافقين يتي في maradun. A cikin zukatansu akwai rashin lafiya ne. da aka fi din harfu jarrin ne qulubi ismu majarurin ne fi wa huwa mudafun hum mudafun ilayhi wal jaru wal muta'alliqun wato bi khabarin muqaddam da haka fi qulubihim idan mutum ya ga dama zai iya cewa shibhu jumla aljali wal aljaru wal majrur fi mahall raf'in khabar muqaddam marad shine mubtada'un mu'akkar kamar yadda muka fara faɗa jiya muka ce rashin lafiya na zuciya shine haƙiƙanin rashin lafiya akwai mutanen da zaka ga a rayuwarsu Allah ya jarrabe su da ciwo akai-akai ma dama zuciyarsu ba ta lafiyar talauta nan ba marasa lafiya ba ne na hakika akwai wanda kuma in dai zuciyar ta samu matsala to ko da tun da suka zo duniya ba su taɓa yin ciwo ba idan ana neman marasa lafiya na hakika to ka nuna su shi yasa idan Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe ka da cututtuka ka yi haƙuri to daga darajar ka yake da su shi yasa malamai suka ce da abu guda biyu a gurin Allah ne ɗan adam yake samun matsayi a samu asabaru inda albala wa shukuru inda rafa idan Allah ya jarrabe ka da musiba kai hakuri idan kuma ya jarrabe ka da ni'ima to ka gode masa ta hanyar aiki mai kyau shi yasa al al'imamu ibn qayyim a littafin shi uddatu sabirin wa zahiratu shakirin ce da bayarwa da hanawa dukkan jarrabawa ce daga gurin Allah wanda Allah ya hana shi ya jarraba shi wanda ya bashi ya jarraba shi wanda aka hana shi jarrabawa da aka yi masa a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba wanda kuma aka bashi jarrabawa da aka yi masa a gani zai yi godiya ko ba zai godiya ba shi yasa tsissar wannan ɗaya daga cikin ɗaliban anas ɗan maliku abu Qilabatul jurmi wanda ta zo cikin littafin astiƙatu na ibn hibban al al-auza'i yana ba da labarin cewa haddathani ni hakimin al hukuma wani mai hikima daga cikin masu hikima ya ba da labari cewa wata rana karastu wa ana ribada na fita ina nufin zan je riba shine tsaron kan ƙasa da ƙasa inda ake tunanin wanda ba musulmi ba za su iya haurowa su kawo wa musulmi farmaki to inda ake giggina tanti-tanti kamar inda sojoji suke zama ya ce ya gangara wajen wani rafi kawai sai ga wani mutum a wajen mutumin ba shi da hannu ba shi da ƙafa sannan baya gani kuma da ƙiri yake ji ya ce bayan wannan ma wa bihi an wa'un minal bala ga wasu nau'i nau'i na jarabawa tattare da shi ya ce da na wa mutumin sallama bayan ya amsa kafin in ƙarasa, sai na ji mutumin yana cewa alhamdulillah ya hamdan yi wafi shekuraka bima an amta alayya wa faddalta ni ala kafirin min khalqika tabdila cewa godiya ta tabbata ga Allah godiya yana roƙon Allah ya karfafe shi ya gode masa akan ni'imar da ya masa kuma da ya fifita shi akan halittunsa da yawa ya ce wallahi sai na ƙarasa na tambaye shi a shay'un ullimahu au ilhimahu ilhama wani abu ne aka sanar da mutumin nan koko ilhama aka mai ya zai masa sallama ya ce masa bawan Allah ya ce yi eh, ba na ganin akwai wani nau'i na bala'i da Allah ke jarraba ɗan adam da shi fati sai na da ganshi shi tare da kai amma tare da haka kana cewa Allah ya karfafe ka ka gode masa akan ni'imar da ya maka wace ni'ima ya maka ya ce alatara ma ƙari sana'a bi kana ganin yadda Allah ya dani ya ce eh, ya ce to wallahi lau arsalallahu alayhi sama a naran fa aharakat inda Allah zai sako wuta daga sama ta ƙone ni wa amara aljibala fadakkat ya umarci duwatsu su nike ni wa amara albihara fagarraqat ni ya umarci tekunan duniyan nan su zo su nitse ni ya ce in dai Allah ya hore min bakin da zan buɗe in ambace shi da wannan bakin ya ce ma zittu li rabbi illa hamdan wa shukura ya ce wala ba abin da nan kara ma Allah sai godiya sai ya ce masa bawan Allah ya ce yanzu in na ce ka taimake ni za ka taimake ni ya ce ai ban tsammanin yanzu a duniya akwai wani mutum da in aka taimake shi za a samu lada a gurin Allah kamar ka sai ya ce masa ina da yaro da muke tare da shi a nan shi yake bani abinci shi yake min alola shi yake min kaza shi yake min kaza ya kwana uku ban gan shi ba ko za ka taimaka ka nemo min shi ya ce eh bari zan nemo maka shi mutumin ya yi step ya tattaka ba nisa yaron da aka ce ya nemo kuma mutumin nan ga halin da ya bashi yana zuwa kawai sai ga zakoki sun cinye naman yaron saura kasusuwa kawai yace ne na ce ina da lahi wa ilai harabi ya ce saboda ina tunanin ta ina zan dawo in fara mai bayanin da zai fahimci ya ce ina kan hanya kafin in ƙara so gurin shi sai tunanin annabi ayuba sai ya faɗo min a rai da na zo na yi masallama na ce mai bawan Allah kana da labarin annabi ayuba kuwa ya ce kwarai kuwa ina da labarin a ƙur'ani na karanta ya ce kana da labarin irin jarrabawar da Allah ya masa ya ce kwarai kuwa ya ce to da Allah ya jarraba annabi ayuba ya yi sai ya ce masa waje da sabirin shakiran hamidin Allah ya samu annabi ayuba yana mai godiya yana mai haƙuri ya ce to ka yi haƙuri ɗanka da kace in je in nemo maka ga irin halin da na gan shi ciki sai mutumin bayan ya iskar jaɗi bai ɗauki dogon lokaci ba sai ya ƙara daga wannan ƙarin sai shi ya fita yana cikin kuka kafin ya rasu da ya zo ya ba shi labari sai da ya ce masa ya gode ma Allah da ya sanya cikin tsatsan shi ba a samu mutanen da za su yi ma Allah tawaye ba idan an je lahira su shiga wuta domin a zaman shi a gurin ya san alaƙar Allah yaron da Allah da kuma alaƙar yaron da shi a matsayin shi na mahaifi yana nan shi mutumin yana kuka ya zai ya zai kawai sai ga wasu matafiya sun hauro da ya ba su labarin abin da ya faru shi a lokacin bai san kowa ba suna duba sai suka ce masa ai wannan abu kilabatul durmi ne ɗaya daga cikin ɗaliban anas ɗan maliku suka mai wanka suka mai sallah suka binne shi ya ce ya koma ya kwanta a cikin tanti a daren da abin ya faru kawai sai yi mafarkin an tashi alkiyama sai ya ga mutumin da ya gan shi ba hannu ba ƙafa bai gani da ƙyar yake ji ga kuma wasu nau'i na jarrabawa tattare da shi sai ya gan shi a cikin wata irin makekiyar aljanna wacce ta bambanta da ragowar ta mutane sai ya tambaye sai ya ce masa alasta sahibi bil amsi ba kai bane abokina da muka haɗu da kai jiya a duniya kuwa ya aka yi ya ka samu irin wannan matsayin a nan yana rike da wata filar daga cikin filolin wato gidan aljanna da yake ciki yana karanta masa faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ra'adi jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbata sai yace masa to bis sabr indal bala'i wa shukru indar raka idan Allah ya yi min ni'ima in gode masa in ya jarrabe ni da musifa in yi haƙuri da wannan ne kake ganin na samu matsayin da na ainihin wato samu to da haka in Allah ya jarraba mutum da rashin lafiya na jiki ma dama akwai imani tattare da shi imani ingantacce to ba shi bane mara lafiya na hakika wanda zuciyar shi ta lalace to in kana neman cikakken mara lafiya ko da ko bai ciwo to wannan shine ainihin wato mara lafiya Allah ka raba mu da rashin lafiyan zuciya da haka sai Allah ya ce fa zadahum Allahu maradan sai Allah ya tsara musu rashin lafiya fa'u din isti'nafiya ce zada fi'ilun madin ne mabnin alal fati hum din damirun ne li ghaibuna mabnin alal alal dhamm fi mahalli nasb mafulin bihi muqaddam الله لفظ الجلالة شيني فائل مؤخر مرضا شيني مفعول به الثاني دومون وانتم في محل نسل mafulin bihi ainihin wato al'awwal to ajiya mun ce za zamu bayani akan wasu abubuwa da suke da alaka da zuciya ibn al-qayyim a littafin shi igafatul lafar min masayi min masayid shaytan ya kawo cewa zuciya ta kasu gida uku akwai kalqalbu salimu wanda mun taba bayani akan ta a baya yace huwa alladhi salima min an yakuna li ghayri llahi fihi shirkun bi wajhin ma ita ce zuciyar da ta kubuta ta kowace irin fuska ba za ka taba samun shirka da Allah a cikin ta ba ita ce alqalbus Salimu. bal qad khalasat ubudiyyatuhu lillahi ta'ala mutum ya tsarkake bautarsa ga Allah madaukakin sarki iradatan wa mahabbatan wajen so da kuma nufi dan Allah yake wa tawakkulan ya dogara ga Allah wa inabatan wa isbatan wa khashiyatan wa raja'an wa khalisa amaluhu lillahi ya tsarkake aikinsa dan Allah yake fa in ahabba ahabba fillahi in zai so zai yakan so ka dan Allah ne wa in abgada abgada fillah in zai kika zai kika dan Allah ya ce hakika ne wa in a'ata a'ata lillahi in zai baka zai baka ne dan Allah ya ce a baka wa in mana'a in zai hana ka a lillahi zai hana ka dan Allah ne ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل ما أدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan bai tsaya nan ba sai mutum ya jawo ga miƙa wuya ga duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta ya ce ga yadda za a kar mutum ya zamanto yana jayayya akan wannan abu sannan ya kawo akwai ainihin wato zuciya ta biyu ita ce zuciyar da ta riga ta mutu wa huwa alqalbul mayyit allati la allazi la hayata bihi zuciyar da babu rayuwa a cikin sa fa huwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu duk zuciyar da mai ita bai san Allah ba bai bauta ma Allah to zuciya ce matatta wa ma yuhibbuhu wato wala abuduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardahu bai san abinda Allah yake so abinda Allah ya yarda da shi bai yarda da shi ba bal huwa waqifun ma shahawatihi wa lazzatihi a'a ya tsaya ne duk abinda zuciyarsa take so take sha'awa shi dai walau kana fihi saktu rabbihi wa gajbihi ko da cikin abin akwai fusatar da Allah babu ruwan shi fa huwa la yubali bai damu ba idza fada bi sha'awatihi wa hazzihi in dai zai samu abin da zuciyarsa take so maganin cewa Allah yana so ko Allah bai so wannan ba ba ajanda sa take ba sai yake cewa wato radiya bihi amsa saqita Allah ya yarda da wannan abu ko yi fushi da shi sai yace fa huwa muta'abbidun li da haka sai kaga mutum zai iya bauta ma wani Allah wajen neman siya biya ma zuciyarsa bukata hubban wa khawfan wa raja'an waridan wa suqtan wa ta'ziman wa dhullan in ahabba ahabba li hawahu in kaga ya soka to ya soka ne dan zuciyar shi ta ce a soka wa in abgada in ya kika to ya kika ne dan zuciyar shi ta ce ya kika sannan in kaga ya dauka ya baka to ya baka ne dan zuciyar shi ta ce a baka in ya hana ka zuciyar shi ta ce ainihin wato a hana ta har yaje inda yake cewa irin wannan yakan kai matsayin da majnun abilela yana son wata mata yace fa huwa alladhi wato aduwun liman adat wa silmun li aliha wa man qarrabat layla ahabba wa aqraba yace ni masoyin layla ne wanda take so ina so wanda take ki ina shi. in ta yadda da kai na yadda da kai in ta yi fushi da kai na yi fushi da kai in ta ce a baka zan baka in ta ce a hana ka ni ma na hana ka in ta yadda da kai na yadda da kai in ta ki yadda da kai ni ma na ki yadda da kai akwai wanda zuciyarsa takan kai su matsayin haka shi yasa da ake cewa pegan malamai suka ce ƙarya ne ba wani mutum duniya da za a ce wai pegan ne bai bautar komai wallahi in ya ki bauta ma kowa sai ya bauta ma abin da zuciyar shi take so wannan ita ce ka'ida to shi yasa Allah ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila akwai wanda zuciyarsa ita take zama shine ila ɗinsa. da abin da tace yayi sai yi abin da tace ya bari sai ya bari ba akwai zuciyar da kuma takan haɗa abubuwa guda biyu kaga ga ikhlasi ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza sannan kuma a ɗaya gefen ga ayyuka marasa kyau to duk kuma abin da ya zo ya rinjaye a ita kuma irin wannan zuciyar to shine abin da zai zo yi tasiri a kanta shi yasa ba a so mutum ya nisa da inda ake aikin alheri to a gurguje dalilan da suke ga kawo zuciya rashin lafiya ya kamu da ita har ta kai zuwa ga mutuwa murid na farko akwai albu'ud anil haqqi ba'da ma'rifati nisan ta gaskiya bayan mutum ya san gaskiya yanzu ba ana wata ramadana ba akwai wa'anda yanzu tsakaninsu da su da karatu da inda ake karatu sai shekara ta dawo in suka bar irin nan gurin ko a rediyo in ana yi ba za su saurara ba na sati sati idan ana yi ba za su saurara ba ana tashi shi kenan sai shekara mai zo wannan ɗaya daga ciki kenan da haka yadda ka ga yanzu wannan wayar idan ana amfani da ita batirin yana buƙatar caji akai akai ko to haka imanin ɗan adam kullum yake buƙatar caji akai akai ta hanyar aiki mai kyau da zaran kai nisa da inda ake aiki mai kyau to kuma sai ka ga matsala ta biyu ba shi yasa yahudawa Allah madaukakin sarki yace musu falamma zagu azagallahu kuluba lokacin da suka ga gaskiya kiri-kiri suka karkace shi Allah ya karkatar da zuciyar wannan shine abu na farko abu na biyu akwai akalul halal cin halal yana da yana wato akalul haram cin haram yana da tasiri gurin zuciyar mutum ta lalace shi yasa annabi ya ambaci فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربي أنماء النبي يتي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بحرام فأنا يستجاب له تايا هذا أكرب أمسا أبنى أكو أكو فعل المعاتي أي سابن الله متن ya ɗauki saɓon Allah ya tasa gadan-gadan wasu ma sai kaga a babin saɓo ba sa jin nauyin kowa da rana za su yi abin su kiri-kiri sai mutum ya ce masu, wai bai ji kunyar Allah ba ya zai ji kunyar wani kaga wanda zai fito ya ce bai ji kunyar Allah ba kaga ai lalacewa ko ta kai ta kai lalacewa to ɗaya daga cikin matsalar bayyanar da sabon Allah a fili idan ka bayyana sabo wani ya gani ya koya ta hannunka to za a je lahira ka ɗauki nauyin shi ka ɗauki nauyin a lahira kai kaɗai ma ya ka tsare da kanka ballantana ka tafi da nauyin wani shi ya sa malamai suka ce wato fa innal ma'asi shi saban Allah tu'assiru fil qulub tana da tasiri a wajen azukata shi ya sa annabi ya ce? mutum yana yin zunubi taya masa ɗigo baki a zuciya shi fa in taba wa naza'a in ya tuba ya koma ya gyara su fila sai a goge idan bai tuba ba ya ƙara yin wani sabon sai a ƙara baki hatta ta aluwa, qalbuhu ko hatta aluwa kalbahu har sai wannan bakin ya zo ya lullube zuciyar shi yanzu idan aka buga sabon kwano a unguwa irin wanda ake na da ba irin wannan ba yanzu na zamani sai kaga ko zuwa kai za a iya maka explanation a ce idan ka zo unguwa ka za to gida mai sabon kwano duk gidan da yake da sababbin kwano a da a yanzu a hankali a hankali za ka ga tsatsa take zuwa ta kashe kwana, ba rana ɗaya ba ne to yadda ka ga za a sa sabon kwano a hankali tsatsa ta kashe shi to haka saban Allah yake zuwa ya tsatsa a zuciyar mutum ya zo ya kashe ta shi yasa Allah sai ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu akwai tsatsa a zuciyarsu kuma abin da ya janyo tsatsan sakamakon abin da suke aikatawa na saban Allah ne shi yasa wanda suke saba ma Allah iri biyu ne akwai wanda suna yin saban kuma Allah subhanahu wata'ala yana son su suwaye su ne at-tawwabina shi yasa yace inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul Su suwaye suke saban Allah wanda Allah bai san su wanda suke yin sabo ko a jikinsu su ba sa sun cewa sun yi sabo shi yasa Allah yana da sunaye guda hudu akwai at-tawwab ko biyar mai yawan karbar tuba ne sannan shi al ne mai yawan gafara ne sannan al-ghafaru ne da al-ghafuru da al-ghafaru kilahuma sigatul mubalagha wannan yana nuna wanda yake yawan karɓar wato yafe laifi duk yadda ake ganin laifin ya yi ma ɗinɗimi ba za a iya yafe shi ba amma a wurin Allah ya fi komai sauƙi ya yafe sannan algafaru huwa alladhi yaghfiru dhanba ma takarrara wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya maimaito sannan kuma Allah alwadudu ne masoyi ne dan adam idan ka kaza ka kaza akwai wanda ko an zauna an yi sulhu to ba zai yafe ma ba abin nan yana nan a zuciyar shi amma Allah in ka yi abu mara kyau ka gane ba daidai bane ka tuba ka koma gurin shi ka gyara to sai ka ga yana son ka saboda innahu huwal gafurul wadu gayin gafara kuma bayan ya yafe ma kuma yana sanka ka shi yasa idan muka kalli irin abin da kafarin makka yadda suka wa annabi a makka duk duniya babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya fi so a sama da ƙasa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wani malamin yake faɗa yace mala'ikatun rahman qalat bi fadlihi wa hannat kama hannan habibu li wasli sai ce haramun alal ayyami ijadu mislihi haramun ne akan kwanakin duniya su samar da wani mutum kamar annabi Muhammad amma duk irin wulakancin da tsakawa annabi a makka da kokarin mitin da aka zauna aka yi cewa a kashe shi bayan da suka baro makka annabi ya baro ya taho madina da ya zo madina Allah ya sake sawa ya ce a yi kira ya ce lazi na kafaru a sake faɗa ma wa'incan kafaran da suke wancan ta'addancin a farko in yan tahu in dai za su hana su daina kafircin da suke Allah ya ce yi gufar lafin ma ƙar duk abin da suka yi wancan a bayan an riga an yafe musu an ainihin wato gabarta musu saboda haka dole ne ya zamanto mu yawaita ainihin wato neman tuba wannan yana daga ciki sannan abu na hudu akwai istima'ul muharram min al-kalam sauraron abin da ya haramta na magana mislul gina kaman kada kada da wake-wake da sa malamai suka ce fasautu wato falgina sautu shaytan wake-wake da kada kada sauti ne na shaytan Allah ya ce wastabzif man istata'ata minhum bi sautika wanda malamai sun tabbatar da cewa sautin shedan shine kayan kiɗe-kiɗe. don ba kiɗa ya zama na lalura ba to abin da ya kamata mutum musulmi ya kokari ya nisance shi shi yasa zaka samu duk wanda Allah ya jarrabe shi ya shagalti da jin kaɗe-kaɗe to sai an haramta mai kuma sauraron karatun Qur'ani domin da sauraron Qur'ani da yawan jin kiɗe-kiɗe wallahi ba ta haɗuwa kuma abdullahi dan mas'udi ya faɗa ƙarƙashin walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama yace sauraron kaɗe kaɗe yana daga cikin dalilan da ke haifar da munafunci a zuciyar mutum wannan yana ciki sannan shine abu na biyar sai an-nazaru nazar muharram kallon abubuwan da suka haramta wa mushahadati suwar wal aflam khalia wal khalia da kallon hotuna da kallon fina-finai na batsa da kuma waljulusu amama da shoshi sa'atu tsawila da kuma zama gindin dish wani sai ya zauna ya awa biyar shida sai wani zai iya fara kallon fim tun bayan sallar isha'i ya kai asuba daidai lokacin da ya kamata a fito sallar asuba sai bacci ya kwashe shi sai karfe takwas zai tashi duk ranar da ya zo ya zauna ya ce zai yi karatun ƙur'ani da ya fara yana yin minti talatin sai ka ga hawaye yana fitowa tare da hamma ba zai iya ba amma zai iya zauna ya kallo a irin wannan lokacin Allah ya faɗa ya ce wa kullil mu'minati ne mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum jami'ar da ke ingila ta cambridge din nan naga wani bincike da wani dakta ana ce masa Abdullahi kahil suka yi da wani da suka gudanar da bincike yanzu ƙarƙashin wannan kallon abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta na abubuwan da suke na batsa hotuna ne ko fina-finai yanzu sakamakon da suka fitar na bincike sun gano cewa idan mutum yana kallon waɗannan fina-finan to tasirin da suke da shi gurin lalata ƙwaƙwalwa ya fi tasirin da kayan maye yake da shi kuma kasan dai da kayan maye yake ma mutum illa ko kuma suka ce musamman ma yanzu ƙananan yara yan shekara sha zuwa shekara ashirin da wani abu ba ƙaramin tasiri yake da shi ba wurin lalata masu ƙwaƙwalwa kenan kaga tuntuni da an kar Allah da ya ce wa kullum mu'minin ne ga domin absarin wa ya fazo burudahum an zauna lafiya ko ba a zauna ba sannan suka ce abin yana da wato matsala na taɓa lafiyar jikin mutum idan shekaru suka fara ja nan gaba wannan bincike ne da suka gabatar da shi kwanan nan sannan abu na shida akwai asdiqa usu miyagun abokanai miyagun abokanai suna da tasiri gurin lalacewar mutum kuma zuciyarsa ta lalace da yadda kaga wata ta lalace ta shiga yanzu harkar lesbian yanzu ko ta lalace ta zama mazinaciya kaso 100 za ka ga kaso casa'in da wani abu sababin lalace wasu ƙawaye haka idan ka dawo ta ɓangaren samarin za ka ga kaso ɗari daga ciki kaso 80 ko 90 da wani abu ɗaya daga cikin dalilin lalace wasu shine hanyar abokai ne shi yasa ake cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi kowane mutum kakka tambaye shi ka tambaye shi abokin shi shi zai nuna maka waye mutum yanzu ka taso daga wani gari ka zo nan garin sakkwata neman wani da ka zo neman shi sai ka zo ka samu wasu mutane kai musu sallama bayan sun amsa sai ka ce da Allah wane kake nema sai suka nuna maka wani a cikin kwata ya sha kafsu ya yi marisa sai suka ce ka gani cikin kwata can in eh. to ka same shi wanan da ka zo nema in Allah da duk inda yake shi ya san inda yake zai nemo maka shi me suke nuna maka akwai matsala wanda ka to nema fa saboda fa kullu qarinin bil muqarani kuma kana gane haka yanzu yau idan aka yi bakon nan sakwato idan wani ɗan ganye ya taho gurinka karka nuna mai inda ake siyar da ganye ko ina ne walla inda zai sati a garin sai ka ga ya nemo ina ne dabar masu shan ganye <laughs> wallahi sai ka ga ya gano dabar da ake sayar da ganye a unguwar shi da kai ba kai za ka nuna yawa haka idan ustazi ne ya zo gurinka bakunci karka nuna mai ina ne masallaci inda ake karatu da majalisi shi da kanshi zaka ga yaji ya nemo ina ne santar da ake karatu ake yin kada saboda fa kullu qarinin bil muqarani kowane aboki zaka ga da abokin shi yake yin ainihin wato saboda haka kowa sai ya dudduba sai ga waye abokin shi abu na bakwai akwai al-injirafu fi tayari hayatil ghajira kutsawa neman duniya ta kowane hali hanyar da Allah ya yarda a nema duniya ko hanyar da Allah bai yarda ba to kutsa ma wannan hanyar annabi ya faɗa yake a duniya mal'una mal'unun ma ha. sai ce illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'allim in ba abin da yake da alaƙa da wa'annan abubuwan guda hudu ba to akwai matsala to kuma ka kalli yadda mutanen mu ido ya rufe duniya neman ta ake ido rufe ta hanyar da Allah ya yarda a neme ta ko ba a yarda ba abu na takwas shine an ya nasiyan nasiyar lilmau mutum ya zamanta yana manta mutuwa ka san akwai wanda ko zuwa kai ana zaune ka kace Allah sarki jiya fa ana tare da wani bayan sallar isha'i amma an raba da shi yana sai da safa sai da safi wallahi yau da safan nan sai buɗe dakin akai aka ciro shi sai ce kai matsala kake ba dama ana zaune ana fira lafiya lo sai ka zo ka lalata fira wai kawo labarin cewa wani ya mutu wai ka lalata fira wani ma karara zai ce shi fa dan Allah ka daina zuwa kana mai maganar mutuwa dan shi fa ba ba shirya ya ba to mutum ya zamanto mutuwa ta fita a ajandar shi me yasa annabi yace aksiru min zikir hazimin lazzati ku yawaita tunanin wacce za ta zo duk irin matsayin da kake da shi akwai ranar da sai ta zo sai ta yanke shi to mutum ya zamanto tunanin mutuwa ya fita a ajandar shi kwata-kwata ba shi to wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sa wato mutum zuciyarsa ta lalace shi yasa malam aliyu na mangi Allah ka ji kansa yake cewa 'yan uwa kuma bar sakewa dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan daɗewa ga zato ba za shi lahira ba yace yema kai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya bace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za ba za a karɓa ba yace saboda saboda akwai mai katse masa hanzarinsa ta katse tsararrakinsa ita ce mutuwa in yanzu ana harkokin addini mutane kowa ce bai da lokaci ka bari duk ranar da ta zo in duk uzurin da yake garin nan naka ne ba abin da ya dame ta da shi yanke shi za ta shi yasa ya ce jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya ansa sai bari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da kuruce su wasu ko a kira uwarsu tun tana tsumma ta bar su wasu ko naƙuda ta kar su awa ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a tsamma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa ba yace ta taho ta dauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a daki yace inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan koma da kwabo ba yace ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba tsaitsayawa ko da koshi ko da yinwa, ɗalibi ko mai sanarwa ba san sai wanda ta rage ba ko akwai da aka yi wani wajen yake faɗa yake cewa gashi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka da Allah ya ce da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ya ce ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa an ba farani da nafila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka yace amma ina ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba da haka yake faɗa a wani gurin yake cewa ka ci ka sha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe. cuce-cuce ba a taɗi ya ce wanda ya bi na wangarudu ba zai daraja a lahira ba da haka ya ce to tun da sauran hankalinka ya fi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah tun ba aiko ma mala'ika ba ana aiko mala'ika ba shi kenan magana ta lalace ba ba wani abu da za a yi to da haka ko aboki kake da shi ka gabe san ana maganan mutuwa to ka rabu da shi ka canza wani abokin wala ba abokin da za ka zauna da shi ba ne wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato tsare mu ya kuma tsare mana ainihin wato imanin to sannan wato a gurguje abubuwan da suke raya ainihin wato zuciya su gyara ta kamar yadda na faɗa abu na farko shine qira'atul qur'an karatun alqur'ani bitadabburi wattafakkuri da yin tadabburin alqur'anin da yin tafakkurin sa wato bitadabburi wattafakkuru fihi wa fi ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin karatun alkur'ani sannan da karanta ƙur'ani da tadabburi da kuma haɗa tadabburin da abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yanzu mana cikin watan ramadan ko ɗaya daga cikin sunayen wannan wata na ramadan shaharul qur'an watan me watan qur'ani to yanzu kasancewa wannan watan qur'ani asali duk musulmi ko kai ba mahaddacin qur'ani bane ba a so musulmi ya yi nisa da karatun ƙur'ani ga salaran malam ƙura za ka ga in ka saba karatun ƙur'ani ya zama maka jiki duk kwana uku za ka iya sauke ƙur'ani domin za ka iya zaunawa bayan asuba kafin rana ta fito ta ja ka karanta hizo ashirin ka tashi gobe ka yi hizo ashirin jibi ka yi hizo mai ashirin ka gama Ko ba tare da wahala ba to in ba zai yiwu ba ya zamanto a sati ɗaya mutum zai iya sauke ƙur'ani daga bango zuwa bango in ba zai yiwu ba a sati biyu in ba zai yi ba a wata ɗaya ya kamata ya zamanto musulmi zai iya karanta ƙur'ani daga bango zuwa bango amma wallahi tallahi akwai da ba ma a wata ɗaya ba a shekara ɗaya ba za su yake ƙur'ani ba ba lokaci shi ya sa idan mutum ya shiga tsabari tambaya guda hudu za a mai kuma Allah ne kaɗai dan adam ya shirya shi in zai maka tambaya sai ya faɗa maka abin da zai maka tambaya yanzu duk tambayar da Allah zai ma dan adam a alkiyama sai da ya faɗa masa ita tun kafin ya koma dan yayi shiri ya tanadi kare zai ce shi wallahi bai sani bane ai ga jarabawar duniya ai sai san da ka shiga inda za a yi jaraba sannan ake ɗauka koshin fefa ɗin a baka sannan ka karanta ka ga abin da ake tambaya da kuma abin da ake ba a'a ita ta tambaya tun daga kabari har lahira to ba haka ake ba a'a an faɗa maka abin da za a yi maka tambaya a kai annabi ya faɗa ya ce innal abdal mu'mina idan mata wa wudi a fi kabarihi wa tawalla anhu ashabu da an saka cikin kabari an rufe ka wanda suka rufe ka suka juya ɗaya kunnen ka na sama annabi ya ce wa innahu la yasma'u qar'ani alihim kana jin ƙarar takalmin wanda suka rufe ka za su juya gida ɗaya kunnen ka na ƙasa kana jin mala'ikun da za su taso su yi maka tambaya za su taso za su yi maka tambaya guda hudu za su ce maka man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka idan suka maka tambaya uku suka ce man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ka amsa aka je ta hudu suka ce wa ma ilmuka me ka karanta maimakon ka ce musu ƙara ake su kitaballahi wa amantu bihi wa tattabi'tuhu wa tasaddaqtuhu ya tambaye ka mala'ika ya ce wa ma ilmuka kace kai dan Manchester ne ko wa ma ilmuka kace ai kula yan Barcelona ko aka tambaye ka wa ma'alimu ka kace ai kai ƙwararren wato ƙararren turanci ka iya na tankali ko ka iya fili wannan duk a duniya ne wallahi ba abin da mala'ika zai fahimta ya gane sai dai ka ce mai ka karanta littafin Allah ka yi imanin da yi saboda haka kan mutum yana musulmi ya kuskuren gangancin yana da lokaci ya koma zuwa ga Allah bai iya karatun Qur'ani ba wannan shine abu na farko abu na biyu akwai taqlilul akal karanta cin abinci tsaka tsakiya mutawassi kun san da Allah ya ce ma dan adam ya ci abinci sai ya ce ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli madin sai ce wa kulu wa sharab yanzu wannan azumin da ake ai akwai amfanin da yake wa mutane a jiki bayan sun yi azumi hatta lafiyar mutane yana kokarin sai sai ta in ba dan da Allah ya wajabta shi ba da in an ce an bashi ne a babi na mustahabbi na mafi yawancin wanda za yi su suka fiya wanda ba za yi ba wanda za su yi azumin yan kaɗan ne to shi yasa zaka ga likitoci suke faɗa akwai ciwon yunwa akwai kuma ciwon ne koshi to shi yasa gurin abinci ake so mutum ya zama tsakatsaki an kana so ka gane haka yanzu kafin a sha ruwan nan zaka ga mutum komai ya gani yana sha'awa ba ka bane ana shan ruwa idan mutum ya je ya ɗebi girki yadda ya kamata to wallahi in ba ta a ba sallar isha'i ma ba za ta yi ba yana ji ana sallar isha'i ya kasa kai saboda ya ci da na haka suke cewa man akala kasiran wa shariba kasiran nama kasiran wa kasira kasiran in ka ci da yawa za ka sha da yawa za ka yi bacci da yawa kuma za ka yi asara da yawa abu na uku akwai kiyamun lele wa ihya'uhu ububin ibada mutum yayin dinga yin tsayuwar dare da rana shida da ibada in an ce kiyamun lele ko da raka'a biyu mutum yake samu yayi karshen dare kamar daga karfe hudu da rabi yanzu kaga ai dare ya riga ya ja ko to mutum ko raka a biye yake kafin dare ya kare to wannan yana daga cikin qiyamul layl qiyamul layl malamai sun ce yana da sirrika da Allah ya ban makan shi sani ɗaya daga ciki idan mutum yana tashi ƙarshen dare ko a cikin dare yana yin sallah Allah yakan ba shi daurewa musifa in ta tawo iya ɗaukata, ta wanda inda bai yin wannan in musifa ta zo ba zai ɗaukar ta ba shi yasa za mu ga annabi da Allah zai fara saukan masa da Qur'ani abinda farko ya ce masa ya ayyuhal muzammil umil layla, sai yace nisfahu aw unqus minhu qalila aw wazid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila sai yace inna sanulqi alayka qawlan za mu ɗauki wata magana mai nauyi ne mu jifa maka shi yasa maka ce ka tashi ka fara yin sallah da daddare shi yasa ya zamanto shi a gurin shi sallar dare dole ne amma akan al'umma shi mustahabbi ne babu daren duniya wanda zai fito daga farko har ƙarshe wanda annabi bai tashi yayi sallah ba shi yasa yake shayyabat ni uhudun wa akhawatuha suratu hud da yan uwanta su suka sa nutsu ba sannan abu na hudu akwai addu'a waqtina mu awqatul ijaba mutum ya hada da yin addu'a sannan ya kokari ya ribanci lokutan da ya san idan an yi addu'a Allah subhanahu wata'ala yana karba domin ba shi ya ce ko kana da kyau sai ka kara da mai da yadda kake ganin kana kan daidai to kai kokari ka hada da addu'a Allah ya tabbatar da kai akan daidai din haka koma zuwa gare shi abu na biyar shine mujalasatu salihin kokarin zama da mutanen kirki na daga cikin abin da ke taimaka ma mutum zuciyarsa ta gyaru bayan ta lalace zama da mutanen kirki annabi ya buga misali na mutumin kirki yace kamar mai sai da karare ne yanzu inda mai sai da turare zai shigo masallacin nan ko bai siya ba in ya fita sai kaji masallacin yana kanshi annabi ya buga misali da mutumin banza kamar wanda yake zuwa makira ya zauna ne ka san yanzu makira inda ake sa karfi a wuta da wannan suka zikir ko dai mai faf ko wanda ake juyawa ana sa gawayi idan ka je da farar riga ka zauna gurin karanci sai ka taso da abu biyu sai ka taso kana kaurin hayaki a gurin sannan sai ka taso ga balle-ballen wuta ya kona ma farin riga su so da in kana mujalasa da mutanen banza sanda za ka ɗibi ɗabi'a a ganta a aikata kana yi ba sani ba. to wannan yana daga ciki abu na shida shine asumtu amma layan bai. duk abin da bai kamata kai magana akan shi ba ka kama bakin ka kai shiru ka kai magana wannan yana daga ciki to kaman ya abu ne aibin musulmi ne bai fito fili ba ka bi shi ka ce kai sai ka kakulo aibin ka fito da shi fili kakkai haka sannan abu na shida al-ibtiadu nisantar an ahalil fiski wal ma'asi mutanen da kasancewa fasikai ne kuma banda saban Allah ba abin da suka jimfara ga dangaren a rayuwarsu sannan akalul halal cin halal yana da cikin abin da yake da tasiri da nisantar ainihin wato haram sannan da nisantar abin da yake akwai shubha a ciki sannan abu na tara akwai istinabul munkarat wal malahi nisantar ababen da suke ainihin wato naki ne wanda suke na wasa yanzu gashi nan an ce wata caca ta fito yanzu duk samari sun raja an koma kanta wasu ma ana cikin azumin nan suna wannan caca wata caca ta kwallo ko me sunanta ma na jami take to saboda haka wanda suke shiga wannan caca su duk tsoron Allah su bari ko ba cikin watan Ramadana ba haramun ne ballantana cikin watan cikin watan Ramadana in mutum zai tashi ya je nema aikin yi tashi ya je nema wannan hanyar kubatta akwai matsala a ciki shi bature yanzu akwai wasanni sun fi guda nawa a duniya da aka kirkiro bature bai sallar asuba bai ta azahar bai la'asar bai magariba bai isha'i bai tarawi ba azumi yake yi ba babu ajandar lahira a gaban shi ya na zahirin min alhayatid dunya wa hum an akhirati hum to ya gyara gari ya gyara ƙasa ya gyara kamfanin naka idan ya je aiki ya dawo wayannan ajandodin na lahira da musulmi yake da shi shi ba shi a gaban shi to da haka dole ya tafi stadium ya je nema abin da zai ɗebe masa kewa a can shi yasa sai ka ga wasa iri iri daban-daban an kirkiro su sun fi guda ɗari bakwai yanzu to kai da kake da ajanda ta lahira da kuma ajanda ta duniya bai kamata rayuwarka ta zama daidai da wanda shi ke ajandarsa ta duniya ce kaɗai ba lahira a cikinta ba wannan shine ne sannan akwai abu na goma shi ne shine iktinamul awqat ribantan lokuta bin nafi'i min al wal da abin da yake amfani wato na maganganu ko aika ka wani lokaci da ka san yana da tsada wato ko dai kai wani aiki ko kuma ta hanyar wasu maganganu karatun qur'ani ai da baki ake yinsa. sannan akwai al-iktaru min siyam yawaita azumin nafila yana daga ciki wata bainal hajji wal umara da kuma idan Allah ya ba mutum dama ya zamanto yana bibiyar ainihin wato a hajji sannan sai kuma umara amma muna ba da shawara kar a mayar da shi ya zama gasa kamar yadda ake yawan yi ainihin wato a Najeriya in an je a ba da labari a zauna can harami ana ina wani a ce ai ba a gan shi ba ai ya faɗa kwata kaza kaza kaza kaga shi kuma idan shekarar ta zagi wadan kar a ce ya faɗa kwata duk yadda zai ko bashi ko rigima sai ya ci dan dai a hada harami da a ce bai fada mai ba bai fada kwata ba kaga wannan akwai matsala a ciki an fahimta shi sannan an ce bana an ƙara kuɗin aikin haji har wajen naira dubu ɗari biyar da wani abu kuma na gani kusan kowace a ce aka ce suka kara la'akari da wai dala ta tashi haka ne haka haka ce ina ganin jihar on eh an ƙara dubu ɗari biyar jihar onda ne kawai ɗazu da aka turo min na gani su ne kawai suka kai shi miliyan ɗaya da naira dubu ɗari hudu da wani abu amma kusan dukkan jihohin da na gani ba jihar da za ka samu ya kasa ƙasar da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kuma bara miliyan ɗaya da wani abu aka ji bana an ƙara naira dubu ɗari biyar da wani abu mutane suna ta koke-koke sun je wasu sun yi da ɗin kuɗi naira dubu ɗari biyar suna tsammanin idan za a ce a kawo ciko dubu ɗari biyar da wani abu za a ƙara nema inda gashi ana neman naira miliyan ɗaya da haka mu kiran da muke yi maganar gwamnati ta ce babu ruwanta da addini wannan maganar banza ce ma dama kasar an yadda cewa akwai masu addinai a cikinta a aikin hajji ai ba wani abu bane kamar yanzu daga nan zuwa birnin kebe in ka tashi kai ka bugi motar ka tafi duk girman ka yanzu in ka tashi zaka tafi saudiya sai ka bi ka'ida sai an maka e fasfo sai an yi waye sai an bi ka'idar ƙasa da ƙasa kafin a samu a shiga ƙasar inda abu ne da ba ruwan gwamnati a jiki da kowa in ya tashi kawai sai ya tafi kankin kanshi ya zamanto gwamnatin an cire ta a ciki ba ta da hannu a wajen a wajen mu'amala to ɗaya daga cikin abin da muka yi magana a kan shi jiya a wajen karatun dare mun faɗa mun ce lallai najeriya ko an ƙi ko an so saboda lissafin da aka yi musamman wannan kadiri daɗin ai ya tona asirin najeriya dole wanda suka fi yawa a cikinta musulmi ne to ya lokaci yayi da ya kamata musulmi su tashi wajen neman haƙoƙinsu yanzu abin da aka rubuto mana fatawa a nan a wajen tirenin dinnan cikin watan ramadan ina har an samu mutum biyu a nan garin kaɗai sun mutu me ya san abin da ya faru a wasu gurare sannan ba tirenin na soja ba hatta abin da ya shafi kam na NYC ba a sashi sai cikin watan Ramadan a ƙasar da yake adadinta musulmi ne suka fi yawa shi yasa nake faɗa muku na ce muku duk mutumin da zai iya daurewa saboda yana da shugabanci ya ce ba ruwan shi da addini kuma ku daure ku ce ba ruwan ku da shi kuma wallahi tallahi kun ga matsalar da ake ciki matukar mutane ba su dawo zaben mutane ba don su kare musu addinin su wallahi wahala an dinga shiga kenan amma in kuka zaɓi mutum manufar ku shine dan ya je ya kare muku addini wallahi sai ku ga Allah ya sa masa albarkar da zai iya kare muku duniya kuma ya kare addini amma in kuka tura mutum manufar ku ko ya je ya kare muku duniya to daga ƙarshe biyun za a yi babu kasirar duniya wal akhirah ba duniyar bawa ba addini to aikin haji da azumi ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar da haka muna kira zuwa ga gwamnati daga mataki na kowace jiha da kuma ita kanta gwamnatin tarayya wannan matsala ta aikin hajji a ji tsoron Allah a duba ta yana ɗaya daga cikin guraren da mutane suke amfanuwa da ita wannan wato gwamnati ta wannan ɓangaren aikin hajji in ya zamanto gwamnati ta zamanto kullum ana irin wannan ƙarin kaga bara shekara mai zuwa sai a dawo watakila sai ga kuɗin ya kai naira nawa miliyan biyu tunda wannan karan an ƙara naira dubu ɗari biyar lokaci ɗaya kuma malamai ya kamata kowa ya fito ya magana akan wannan abu kuma su in akwai wani dalili tun kafin su yi ƙarin ya kamata su kira ma'abuta addini tunda abu ne da ya shafi wa addini su wa mutane bayani ta yadda a san wani bayanin ya kamata a ce an wa mutane wannan yana daga ciki to ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato tafiya a gurguje barin yi sauri in ƙarasa sannan abu na goma sha ɗaya sha biyu shine alkhalwatu bin nafsi wa muhasabatuha ka dinga samun lokaci kana keɓanta da ranka kana mata muhasaba yanzu daga safe zuwa dare sai ka kirga sai ka ga aikin alheri nawa kai na sharri nawa kai ta yadda aikin alherin zaka iya karawa aikin sharrin kuma zaka yi zaka rage shi yasa sai da na umar yace dan mutumin da yake makansa muhasaba ya kirga abin da ya mai kyau ya kara mara kin ya rage to duk ranar da ya je gaban Allah ya tsaya zai samu saukin hisabin da za a yi masa a yanzu eh, duk wanda yake dan kasuwa a nan gurin ba wanda bai bibiyar dukiyarsa yana gani karuwa take ko kasa take to in ko kana bibiyar dukiyarka kana ganin karuwa take ko raguwa take dan karka samu matsala a tattalin arzikinka to aikinka kuma mai kyau a lahira shine tattalin arzikinka idan ka je babu shi a can to wannan shine hakikanin tsiya kuma Allah ya raba mu da tsiyar lahira abu na sha uku akwai al'ilmu bi mutsari un alil alal ne wal a'ama duk inda kake kasancewa wata magana da ka yi ko wani aiki da ka yi Allah yana sana da kai a halin da kake ciki kasan wannan samun wannan a zuciyar mutum ya kuma zauna a gare shi ya masa tasiri yana taimaka masa a duk inda ya samu kansa sannan abu na goma sha hudu akwai birrin walidi, biyayya ga iyaye yanzu a wannan zamanin an samu abin da ake ce masa offside down kun san ana cewa ɗan kuka mai jama uwa ta jifa ko to yanzu wasu 'ya'yan a wannan zamanin ba janyo ma iyayen jifa suke ba su suke jefa iyayen saboda ka yi sababin ka kawo mutum duniya shi kuma ya yi sababin barin ka duniya akwai yaron da ya je ya tsokano faɗa ba aka biyo shi za a yi ramuwa a kan shi ba a same shi ba lokacin da zai shiga gida da gudu sai baban shi yana fitowa to wanda ya biyo shi da gudu sai ya samu baban sai ya tika mai itace a kirji shi fa da kawai sai je dunkule yana dariya wai ya gode ma Allah ba shi aka samu ba sannan ziyaratul quburi ziyarar kabari fa innaha tadhakkiru al-akhirah tana tunatar da mutum lahira musamman ƴan uwa mata malamai da suke karantarwa a dinga haɗa su lokaci bayan lokaci ana ɗaukar su munan duk cikin mu babu wanda bai zuwa makabarta yana kallo kuma duk abin da kake da shi na matsayi wallahi in ka je makabarta sai ka ga wanda ya fi ka kuma gashi kwance a gurin in yarinta kake ji da ita sai ka je makabarta ka ga wani yaron ran da ya zo duniya aka kaso shi gashi za a rufe shi in malanta kake ji da ita sai ka je makabarta ka ga wani ya fi ka zama ana gafarta malam gashi kwance a gurin idan kai alajin binni ne in ka je makabarta sai ka ga wani ya fi ka zama alajin binni shi a gurin shi yasa annabi ya ce fazuru ha fa inna ha tadhkirukum kuma akhirah mutum ya dinga zuwa sannan abu na ainihin wato goma sha hudu shine as-sadaqatu yin sadaka wata tafaqqudul fuqara wal da kuma bincike akan miskinai da talakawa da kuma sanin halin da suke ciki abu na sha bakwai shine ziyaratul marda mutum ya dinga samun lokaci yana zuwa yana kai ziyara asibiti wa man yu'anuna sakaratul maut da wanda suka kai gargara na mutuwa kaga yanda ake daukar ran mutum in na kirki ne da yadda mutumin da ba na kirki yake cikawa kuma yanzu akwai rashin lafiyar da baka da shi wala kana takawa sai din asibiti in kaga wani sai ka ji ka murmuri saboda bala'i ne zaka ga yaninka naka so dubu kai kana kallon shi to ashe kai lafiya ne ma kake to shi yasa ziyara asibiti yana daga cikin abin da yake taimaka sannan akwai na ainihin wato sha takwas akwai almuhafazatu ala salawat wato kiyayewa akan salloli na jam'i da kuma ainihin wato sallar juma'a sannan na sha shine at-tafakkuru fi makhluqatillah yin tunani akan abin da Allah ya halitta na sama da ƙasa kai a kin kanka idan mutum zai zauna yayi tunani yanzu ka kalli wannan kunnen naka da Allah ya dan adam ya san yana da buƙatar ya kwanta a dama ko hagu sai masa kunnuwa da ya tashi yin kunnuwan sai ya yi shi wani sufurin sufurin ta yadda in ka kama shi ka mummurɗa ka mummurɗa kana saki sai koma yadda yake inda an maka shi wani tsabe tsabe in ka kwanta ai to karewa zai ba zai kwanta a bulan kuma ka kwanta ka ka mummurza shi duk yadda yake kuma ka tashi ka ci gaba da harkokinka in ba Allah ba wa zai maka wannan kuma yanzu wannan fatar ita kaɗai ta kunne idan aka cire ta duk wata fata da ka sani a jikin ɗan adam babu wacce take kuma daidai da wannan shi yasa tsarki ya tabbata ga Allah yanzu wannan finger ɗin me yasa a maganar alkiyama Allah ya ce ayi hasabul insanu allan najma a izama sai ce bala qadirina ala an nusawiya muna da iko ba kai ba wannan zanen na ya tsinka Allah ya ce sai ya dawo da shi yanzu wannan nawa ni kaɗai ne mai irin shi duk duniya ba mai irin shi ka kalli adadin mutanen da ke duniya na yanzu to wannan nawa duk duniya ni kaɗai nake da shi ba mai irin shi kuma sannan wannan na dama ba ɗin ɗaya ba ne da nawa na hagu daban na dama daban wannan bai isa mutane su gane Allah yana da girma ba abu na ƙarshe wanda shine na ashirin shine annazur fi awaqibu zalama wa tsuga ka dinga kallon ƙarshen wasu mutane wanda suka yi zalunci suka wuce gona da iri wanda suka yi ɓanna da wanda ƙur'ani ya ba da labarinsu da wanda suka rayu a zamaninka ka gaya ƙarshen su ya kai wannan yana daga cikin dalilan da yake sa zuciyar mutane ta gyaru Allah kuma ka gyara ainihin wato zuciyar mu gobe insha Allah Allah ya kai mu kai za mu tashi wa idan qila lahum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh